الرحمن mai risala ya ce wa talakul abdi talakata ne sakin bawa bawa ya saki matan shi ya zama ya yanke igiyoyin duka to saki biyu ne ba irin ɗa ne ba shi ɗa baya yanke igiyoyin aure ga baki ɗaya sai saki uku wa'idatul amati haidatani iddan baiwa haila biyu ne kamar yadda yanki igiyan aurenta ga baki dai biyu ne to iddanta ma biyu ne ba irin na ya ba wa kafaratul abdi kalhurri kafarori na bawa kaman ɗa ne bi khilafi ma'anil hududi saɓanin ma'anonan haddoji wa da saki wato anan suna da bambanci fara yanzu idan ɗa zai ka fara rantsuwa misali zai azumi azumi goma a fara rantsuwa azumi uku ko ci da miskinai goma haka ne ko to kafarar rantsuwa da bawa shine kafaratul abdi kalhurri to bawa shi ma in yi rantsuwa haka ne amma sai ce bi khilafi ma'anil hududi amma saɓanin ma'anonin haddi ba kowane hukunci ne na ɗa da bawa suke zuwa daidai ba yanzu ɗa idan ƙaddara ta sanya ya je zina aka kama shi za mishi bulala za mai bulala ɗari ne amma ma'alil hudud a bawa shi ba haka ba ne ɗa idan yi ƙazafi za mai bulala tamanin ne amma shi bawa arba'in za mai to shi ne ya ce bi khilafi ma'anil hududi wa talaki haka nan saki shi ma yake kaga ɗa sai ya yanke igiyoyi uku a wurin ya kare gaba da amma ba wa in ya yanke biyu sai a ce an karba ya yanke igiyoyin auren gaba ki da to dai da dai sauran irin waɗannan idan ku duba so eh, littafan eh, risala masu sharhi za su kawo muku misalai kafaratu da ma'anil hududi yanda ya bambanta tsakanin ɗa da bawa sai malin ya ce wa kullu ma wasala ila jofin radi'i duk abin da ya je zuwa ga uwar hanji ta wanda ake shayarwa duk abin da aka tsotsa ya shiga cikin ciki ya shiga uwar hanji tumbi jauf fil haulaini a cikin shekaru biyu na haihuwan ɗa ko kowane haihuwa abin haihuwa namiji ko mace kenan minan labari na daga nono fa innahu yuharrimu to yakan zama wato muharrami auren wannan wanda ya sha nonon nata wa in masatan wahidatan ko da kuwa ya tsotsa so ɗaya ne ya haɗe yi matuƙar ya shiga cikin wato ya shiga cikin uwar hanji wala yuharrimu ma urdi'a da haulai ne. amma bayan shekara biyu abin da aka sha to bai haramta wannan mata ga wannan wanda ya sha nono illa ma qaruba min homa sai abin da yi kuskusa da shekarun nan guda biyu ka shahari kaman wata wa hawihi da makamancinsa wakila wasu ka ce wa shahare ne ana nufin makamancin shine wata biyu kenan idan yaro ya shekara biyu da wata biyu tsanani ko da ma mutum saɓani ya bi to idan ya sha nonon mace to wannan matan matuka ba ta haife shi ba to wannan matan ba maharamiyan shi bane bata zama ta zama uwa gari shi ba ko da ya sha nonon ya ƙoshi ya sha kuma ya wuce zuwa ga ya shiga uwar hanji walau fusila inda za a yaye abin haihuwa ƙablal haulai ne. gabanin shekara biyu fisalan yayin kuma ya zama yayi ne sosai an yaye shi sosai istagna fi hibi ta'ami ya wadatu daga nono da abin da ya samu na abinci yana shan kunu ya matsallake ya kuma na cin tuwo har saura lam yuharrim da urdi da zalika to nan wurin in dai ya yayu a ƙablar haulini ɗin. wato wata shida ko wata takwas ko wata tara ko shekara ɗaya sai aka yaye shi da ya koma yana cin tuwo ya tsallake kunu ya koma cin tuwo sauran tuwo ma an aka bashi duk yana haɗawa yana aiki to ko da bai cika shekara biyu ba a wannan lokacin in wata ta ga yana kuka ba ɗumame sai ta bashi nononta tana shayarwa sai ya sha to wannan nonon da ya sha bai haramta shi bai sa ta zama muharrama shi wa harimu Bilwa Juri, yaro yana zama mata tana zama muharrama ga yaro ko da ga tatsa aka yi aka sa a kofi aka bashe shi wasu uti ko kuma aka yi amfani da wani abu na zamani na yanzu ko allura ko wani abu wanda za a yi mishi dure a zura mishi shi ya je zuwa ga uwar hanjinsa duk ko da irin wannan duran aka yi to kenan duk ɗaya ne wa man arda'at sabiyan duk wanda ta shayar da yaro fa banatu tilkal mar'ati matan an ƴaƴan wannan matan wa banatu fahliha da ƴaƴan mijinta ita wannan matan ma ta kaddama au ta akhara dan da ya gabata da wanda zai da wanda ya jinkirta kila zai yi lokacin da ta bashi nonon shi wannan abin nan mijin mata ko ita kanta matan tana da wasu ƴaƴayen ta haihu kila ta haihu biyu ko biyar ko ta haihu goma ma to kuma kila bayan ta bashi nonon za ta sake haihuwa to ba ita ba mijinta da take aure kila ba matan shi ɗaya bace yana da ƴaƴa ƴaƴan mata kaddama wa mata akhara wasu sun girmi wannan dan da aka bashi nono wasu kuma shi ya girme su daga baya kafe su ikhwatul lahu to ƴan uwan shi ne ba zai aure su ba idan aka ba in mutum ya je wani gida aka dauke shi aka kai shi wani gida aka sha da shi nono to ƴan gidan baki sun zama ƴan uwan shi wannan wanda ta bashi nonon ta zama uwa gare shi ta shayarwa sannan idan mijinta yana da wasu matan su ƴaƴan waɗannan waɗannan matan sun zama ‘yan uwan shi kamar la'abban shi, kamar ita wannan matar ce ta tsuguna ta haifi ɗa, in ta haifi ɗa, baban shi wannan yaron kenan da ta haihun yana da wasu mata suka haifi ‘ya'ya mata, ai kaga wannan ɗan ba zai aure su ba ko? Saboda la'abban shi ne sun haɗa uba, to shi ma wannan wanda ya sha irin irinsu ne, sun haɗa uba. saboda haka waɗannan ‘ya'yan matan gaba ɗaya ba zai aure su ba wala akhihi nikahu banatiha amma yana da wa kokani yana zuwa ya auri wannan yan wannan matan da da take uwa wajen wanshi an gano wannan ko shi wani bai sha ba shi bai sha nono a nan gidan ba wani gida aka kai shi ko kuma ila su biyu aka haifa nonon ba zai ishe su ba ɗaya an kai shi shayarwa ɗaya shi kuma uwa tana shayar da shi to shi wannan kanin kowan zai yi zuwa ya je ya auri matan ya auri ƴan wancan da take uwa take wajen wanshi an gano wannan ko shi wannan kaga wanshi ya zama yana da um, iyaye mata biyu kenan uwar shi wadda ta haife shi da kuma uwa wadda ta shayar da shi shi ko wannan uwa guda gare shi wadda ta shayar da shi kawai ko kuma shi ma biyu yake da shi amma ba wannan bane wata ce a wani wuri saboda kun sa akwai sharifa wadda ba za mu zo karatunta wanda in su ba ita wata yakin komi ko haihuwa ta yi sai da shi ya mata da ɗan kula da ita ita ake yi Allah ya taimaka na'am na'am ko tsotsa ɗaya ko tsotsa ɗaya ko kuskure aka yi an go sha'ani yana ta kuka ta ɗauke shi ta maka shi a nono ya sha nonon nan ya daina kuka sai bacci to ita ta zama muharrama shi gidan da take aure mijin da take aure matan shi duka ƴaƴansu wannan dan da shi ba zai aure su sai dai dan uwan shi wanshi ko kanin shi shi zai zuwa ya aure ƴanta ko ya aure a gidan wa iddatul hurrati al mutallaqati thalathatu qurun iddan ya wadda aka sake ta to tsarki uku da ya sa babu ne to abashi na ku ji daɗi saboda wancan littafin karatunmu na da yawa a sa tauraro ana sa alama babu ya sa ko? to ni ba shi ba babu ne a? a to shi kenan alhamdulillah to bari mu mamita shi a gurguje abinan wa talaqul abdi